dukkan yabo da ginginawa su tabbatar ma Allah mai girma da daukaka da ya nuna muna wannan safiya ta rana attanin sha bakwai ko sha shida sha bakwai ga watan ramadana hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da dari hudu da shekara arba'in da shida wanda kuma shi ne sha bakwai ga watan maj miladiya 2025 ga ma wannan makaranta ta ibn shu'aibin al-islamiyya wadda ke cikin wannan shiya ta mana karama a wannan birni mai albarka birnin sokoto birnin shehu usman dan fodiyo ta gama da hullahu bi rahmatihi domin ci gaba da gudanar tafsirin na alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa ga yan uwa mata iyaye daidai wannan lokacin idan ba manta ba muna nan cikin surar nan ta saba'in da uku suratul muzammil kuma jiya mun karanci aya har ta goma sha hudu ta a muka tsaya ya nuna ayo za mu tashi farkon aya ta goma sha biyar a wannan sura mai albarka sura mai bayani game da falala da daraja ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma ibada ta dare ita ce tahajjudi Allah yana cewa Bismillahir Rahmanir Rahim Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula hmm. فعصي فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا Allah mai girma da ɗaukaka yana gaya ma duniya yana gaya ma sahabban manzo Allah sallallahu yana gaya ma wa'inda ba sahabban manzo Allah ba arnan da ke tare da shi kama kuma yadda ake gaya mana mu ma har yanzu gashi ana gaya muna ana gaya mana annabi sallallahu da muka aiko kuna cuta masa kuna fada masa maganganu marasa kyau kuna karyata shi mun ba shi haƙuri amma kuma ku sani inna arsalna ilaikum rasulan mu ne muka aiko muku wannan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda idan kuka walakanta annabin Allah da muka aiko muku to kamar kun walakanta mu ne domin mu ne muka aiko shi mu muka aiko wannan manzon annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzo na musamman shahidan alaikum wanda ke bada shaida a ku ran tashin kiyama za a tsayar da shi mu aike ka wajen qurayshawa mu aike ka zuwa ga duniya gaba daya kuma ka je ka ga musu ka ce inni rasulullahi ilaikum jami'an so shin sun karba ko ba su karba ba to nan ne manzo Allah zai bada shaida to manzo Allah shahidan alaikum mai bada shaida ne akan ku kama arsalna ila fir'auna rasulan yadda kuka ga mu aiko ma fir'auna manzo Shi ne annabi Musa to kuma haka muka aiko muku ma aiko muku annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya kira ku zuwa ga addini kuma ya tsaya ya bauta ma Allah hakikanin bautar Allah ku yi bautar Allah kamar yadda annabin kuke yi ku yi irin ibada ta manzon Allah ku yi aqida irin ta manzon Allah manzon Allah mai daraja ne a wajen ku. mu muka aiko muku shi injiwa inji Allah amma fa safir aunur rasula shi wannan fir'aunun sai ya saba ma manzon da aka aika masa ya saba ma fir'auna wannan tasafa akhadnahu sai muka kama fir'aunan akhadan wabila kamu mai matsaki wato kamu mai wahala kamu mai tsanani muka kama shi ya sha ruwa ya mutu wannan abin da ya faru ga fir'auna kenan to kuma kuna son hakan ta faru gare ku kuma ku saba mana ku manzon mukama ku mu yi muku azaba irin yadda muka masa haka kuke bukata da inda babu haka kuke bukata ba to ku bi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ku yi imani da shi sai Allah yake tattaquna in kafartum yawman يوما يجعل shiba as-samaa'u منفطر به كان وعده مفعولا sai Allah ya zo da wani istifhami na ta'ajjubi fa kaifa tattakuna ya za ku iya kare kanku daga shiga wuta in kafartu in dai kun ka kafircewa manzon Allah kuna da wata hanyar da za ku kare kanku daga shiga wuta Yau mai yawman yaj'alul wildanu shiba ranar tashin kiyamar da ake sakara yara ƙanana sai su zama masu furfura da gani dan karamin yaro da furfura ai ka san tashi hankali ne to kuna da wata hanyar da za ku kare kanku daga shiga wuta daga shiga tasku daga shiga matsala in har kun kafirce ma Allah ranar da Allah zai saka yara su zama masu furfura amsa shine ba ku da ba yadda za a ku kare kanku a wannan ranar ya za a ku kare kanku to kar ku kafirce tun nan duniya ku yi imani ku yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk wanda ya kafirta a ranar bai iya kare kansa kenan a ranar sai ya shiga wuta kenan as-sama'u munfatirun bi saman ta tsage ranar tashin kiyama sama tsagewa za ta yi kana wa'aduhu mafhulan kuma alkawalin Allah abun aiwatarwa ne lalle saman za ta tsage lalle tashi hankali zai kai da ɗan ƙaramin yaro ya yi furfura lalle a wannan ranar wanda duk ya saba ma Allah ya kafirta zai shiga wuta Allah ka kare mu daga shiga wuta wannan duka ana kira ne da jan kunne ga su ƙurishawa wayanda ke saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ma munafukai wayanda ke Eh, kafirce ma Allah bayan imani Allah yake inna hadhihi tadhkira faman sha'a attakhadha ila rabbih sabila Allah mai girma da daukaka ya sake cewa inna hadhihi tadhkira wannan fa wa'azi ne ake muku ana jan kunne-kunne, ana muku gargadi ne ana muku wa'azi kuma wa'azin amfaninku ne in kun yi aiki da shi idan ba ku yi aiki da shi ba kuma to kuma matsalar ku ce inna hadhihi tazkira wannan kuwa wa'azi ne saboda ka faman sha attakhadha ila rabbih sabila wanda ke bukatar shiga aljanna mai bukatar shiga rahamar ubangijinsa to ya rike hanyar ubangijinsa tun nan duniya domin bai da za a yi ka shiga aljanna baka rike hanyar Allah ba baka rike hanyar manzo Allah ba to kana bukatar ka tsira a ran tashin kiyama kana bukatar ka tsira daga shiga wuta ka zama cikin masu shiga aljanna to ka rike hanyar Allah tun nan duniya ka rike tauhidi ka rike annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم كبير أن هني الدم الله وأن هذا صراطي مستقيما وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصيكم به لعلكم تتقون كبير أن النبي صلى الله عليه وسلم الله كي حكيتو من دقاء وأن هذا صراطي مستقيما وأن هنيا تاتي لا في يدي دي تتد باب كركتا قال الله قال رسول الله كيف النبي ياتي ibada ce annabi yi ta aha akida ce irin ta manzo Allah ce da shi da sahabbansa eh kenan magana ta kare wa anna hadha sirati mustaqiman hanya ta ce madidiciya da babu kona ce ta yi nan ko ta ko da wannan ya ce kaza kowa ne ya a kawai hanyar Allah kala Allah kala Rasulullah so raka fattabi'uhu ku bi wannan hanyar wala tattabi'u subula kada ku bi hanyar shedan da shedannu fatafarraqa bikum an sabili wannan hanyar shedan da shedannu zai raba ku da wannan hanya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fatafarraqa bikum an sabili zalikum wasaqum bi wannan fa wasiya ce Allah ke yi muku wasiya ce daga wajen Allah ka dai san ko mamarka ta zo tana yi ma wasiya tana cewa wani ka rike kaza ka bar kaza kai kaza ya kamata in dai kai ba dabba ne ba ka zama kana da hankalin sauraren ta ko babanka so balinta ce Allah ka mahalicinka shine ke ma wannan wasiya ga fa hanyar annabi Muhammad ga hanyar tauhidi ku bi kada ku bi hanyoyi wasu hanyoyi na marasa gado wayanda ba su da aya ba su da hadisi kawai ra'ayinsu ne ku bi sai su raba ku da waccan hanya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma wannan wasiya ce wanda Allah ke yi muku zalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun Allah shi kare mu shine Allah ke giya muna wannan ga fa hanyar Allah nan ga hanyar manzo Allah inna hadhihi tazkira faman sha'a attakhadha ila rabbihi sabila wanda ke son gamuwa da Allah lamun lafiya to ya bi wannan hanyar da annabi yake a ya yabi wannan hanyar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yi kira zuwa gare ta kuma yake ta kira domin ya kira a raye shekara 23 yana kira zuwa ga wannan hanya wannan ha za su surati mustaqiman fattabi'u yake cewa haka shekara 23 yana wannan to haka kuma bayan ya bar duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da da'awar domin hadisan sananan na da'awa qur'ani na nan da da'awa duka wani malami da ya tashi ya karantar da wata sunna ya karantar da alqur'ani to hanyar manzo Allah ce ya karantar saboda haka kamar manzo Allah ne yayi domin al-ulama'u warasatul anbiya na fata an gane wannan domin wannan hanya ita ce manzo Allah ya rayu a kanta kuma ita ce Allah yake mai yayi da'awa a kanta kuma akan ta yi rayuwa shi yasa Allah ke ce masa ud'u ila sabili rabbika Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana hmm. wajadilhum billati hiya ahsan hmm. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين wannan shine aikin manzo Allah da Allah ya dora shi kai kuma yayi udu ila sabili rabbika ka kira zuwa ga hanyar ubangijinka bil hikma da hikima ka sa hikima ka kira wal mau'izatil hasana da wa'azi mai kyau wanda bi kaza zai shiga aljanna wanda kaza zai shiga wuta wa'azi mai kyau kenan don Allah ya ce don annabi ya ce wa'azi mai kyau udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan kai jayayya da su ga abin da ke da kyau in za ka yi jayayya da su kai jayayya mai kyau bi ma'ana kada ya zama jayayyan cin mutumci ne kada ya zama jayayyan sauke hushi ne a'a jayayya ne da hujja da hujja ina fata an gane wannan wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin Allah shi ya san batacce shi ya san mai shirya Allah ka shiryar da mu shi ya sa wanda ke bisa wannan hanya da Allah ke cewa man sha attakhadha ila rabbih sabila kuma shi ya sa wanda ya kauce ma wannan sabilan Allah ka dora mu aka wannan dabi'ar sabil hanyar Allah hanyar manzo Allah mu rayu akai kuma mu mutu akai Allah ka tada mu bisa ga tutar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce a gaba إن ربك يعلم أنك تقوم عدني من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن توسوا فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم نعم wannan aya ita ce ƙarshe wannan sura kuma kun ga tana magana game da qiyamul layli game da surar ta fara da qiyamul layli ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila ya kai al muzammilu da ta tashi kai qiyamul layli to kuma haka wannan sura kuma yanzu kuma ta zo kuma ta ruhe da magana qiyamul layli don a nuna ma muhimmancin tsayuwa a cikin dire domin a yi ibada musamman a watan ramadana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana qiyamul layli kuma Allah ne yake masa yi kamar da kuka ji a wayannan ayoyin da ma wasu ayoyi wayanda ba wannan ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a farkon musulunci ma tun ba a farlanta sallah ba tun ba a farlanta khamsu salawati ba tun bai isra'i da miraji ba Allah ya wajabta mai qiyamul layli kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ci gaba da yi har sahabbai ma suka ci gaba da wannan qiyamul layl su ma wajibi ne daga baya ƙarshen wannan aya ta ƙarshe da ta sauko shine sai ta ɗauke wajabcin amma da wajibi ne kuma wannan asurar daga farkon ta zuwa nan inda muka tsaya yanzu kami a karanta wannan mai karanta muna wannan aya da ta sauko to wannan aya sai ta zama ba sai karshe ta sauko kamar da ta zo na karshe karshe ta sauko amma sai da aka shekara daya ba ta saukon ba waccan farkon surat zuwa wannan aya ta goma sha tara duka ta riga ta sauko to aya ta ishirin sai da aka shekara daya sannan ta sauko a sai da aka shekara daya sannan ta sauko to sai zama kenan an shekara daya wajibi ne a yi kiyamun laili wajibi ne a yi kiyamu hamsinin saloli guda biyar annabi yana yi sallallahu alaihi wasallama sai dai nan ne malamai suka yi sabani shin wajibi ne gare shi ko ba wajibi ne ba an yi ittifaki sauran musulmai kiyamu laili ba wajibi ne ba tahajjudin da ake sallolin dare ba wajibi ne ko ba wajibi ne ba nan ne malamai ke sabani domin musamman a wata ramadana wata ramadana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito masallaci yayi kiyamul laili ya tara sahabbai aka yi sallah rana ta farko rana ta biyu suka karu da yawa rana ta uku suka karu da yawa rana ta hudu bai hito ba da sai sahabbai suka ce masa ya manzo Allah mun taru baka zo ba sun taru da yawa sai ce eh na gane ku ina ganin ku abin da yasa ban fito ba ina gudun kada a farlanta muku don shi manzo Allah bai so abin da zai wahala da umarsa shi yasa ban fito ba amma wanda ya ga dama daga cinku ya ci gaba dai ba farilla ba yanzu gwamnati tsaya haka ba farilla ba don gudun kada ya zama farilla gare ku ku kasa sauraka ba farilla ce ba yanzu ku ci gaba da ibadar ku in kuna iyawa amma dai ba dole bane to kaga sai ya zama kai tsaye dumuni muminin da a duniya an shar'anta mai tahajjudi an shar'anta mai qiyamul layli amma ba dole ba ina fata an gane wannan amma shi manzo Allah dole ne ko ba dole ne ba to nan ne malamai suka yi sabani cewa wasu suka ce dole ne wasu suka ce ba dole ne ba waɗannan suka ce dole ne sun kafa hujja cewa manzo Allah bai bar qiyamul layli ba duk da wayannan ayoyin sun sauko yana ta yi kuma Allah ya sauko da aya yake masa wa minal layli wa minal layli fatahajjat bihi nafilatan lak hmm. asa an yaba saka rabbuka maqaman mahmuda haka Allah yake giya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa minal layli a cikin dare kaga ba ce dare ramadana ba ko ba dare ramadana ba duk gaba ɗaya dare ko ne fatahajjat bihi kaje kaje kai tahajjudi a cikin nafilatan ta hanyar nafila kai qiyamul layli a ciki kai tahajjudi a cikin sa wani dare asa ayyaba asaka rabbuka maqaman mahmuda lalle Allah zai tayar da kai matsayi babba a rantashin kiyama akan qiyamul layli to manzo Allah yayi wannan Allah zai dai sai da shi babban matsayi kai ma idan kana kiyamul layli Allah zai baka matsayi a ran tashin kiyama ba irin na manzo Allah baka na manzo Allah kan ba a baka amma dai zaka samu naka matsayi a ran tashin kiyama ina fatan ga gane wannan to wa min al-layli jad bihi nafilatan laka asa an yabataka rabbuka maqaman mahmuda a sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk da ba a farlanta musu ba duk da ba a farlanta musu kiyamul layli ba ba farlanta musu tahajjudi ba amma sun tsaya su ma suna yi masu yi cikin gidaje suna yi idan wata ramabana ya tsaya kuma su zo masallaci a taru a tai har manzo Allah ya bar duniya ba su bar qiyamul laili ba ba su bar tahajjudi ba kawai dai abunda sun ka bari haduwa masallaci ai jam'i haduwa masallaci ai jam'i sai da manzo Allah ya rasu sannan suka dawo suna yi dalilin ko da yasa suka bar fitowa masallaci don annabi ya ce yana gudun ka a farlanta musu to gudun su rinka hitowa masallaci a farlanta musu shi yasa ba sa hitowa sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya sannan sai suka dawo suna hitowa masallaci suka ce to yanzu ba mun iya farlantawa domin mai farlantawa Allah ya karbi ta an gama farlantawa gaba daya manzo Allah ya bar duniya saboda yanzu za su ci gaba zamanin Umar dan Khattab ya fito masallaci ya zo ya samu sahabbai suna sallah wayannan sai can suna sallah a cikin wata ramadana wayancan can gungun can suna sallah sai Umar yake cewa ka amma dai da dai sun samu liman daya ai da yafi a ce liman kusan guda biyar a masallaci daya da dai liman daya aka samu da yafi surka sai yake zai nada musu liman daya sauran limaman kowa ya hakura ya zo ya bi wannan liman da Umar zai nadawa shine amirul mu'minin Umar sarki musulmi amirul mu'minin sai ya zo sai ya nada musu ubayyu ibn ka'ab babban alaramman nan mahaddaci alqur'ani wanda ko lokacin da ake hada qur'ani yana cikin da ke har hada shi idan ya zo an ka kawo ja aya ana jayayya shi ake tambaya wannan aya kai eh, ce ta tabbata wannan aya sai a rubuta to ubayy ibn ka'ab babban alaramman ne qur'ani na bisa kansa sai yake to kai ne zaka zama limamin su duka aka yi na'am sarki musulmi ya nadawa ya nada liman kuma limamin sallar ta tahajjudi wannan sallar da ake ta dare a ranar a cikin ramadana aka zo kuma ya ci gaba da ba su sallah masallaci kullum sai ya cika har su sahabban da kansu suna fada su ce za su taru a masallacin ubayyu ibn kab ya zo ya rinka ba su sallah alaramma mana in ya fara jawo tilawa bai sun tsayawa kuma gashi da zakin murya mamun da ke biye da shi ba sa gajiya yana rira alkur'ani suna bayansa sai ya raka'a ɗaya yana ɗaruruwan ayoyi kamiya yi rukuyi haka ya fada bilmi'in ɗaruruwa haka yake yi musu kira'ar kai har suka ce wani lokaci ma saboda daɗewa tsaye kafafuwanmu suna ciwo har sai mun amfani da sandunanmu sai mu hito da sanda idan kafa eh, ta yi nauyi sosai ta yi ciwo sai in daga sanda sai in dagara ga sandar a ta salla kuma a tai ya suka ce kai ta kai ga in muka fara sallolin nan to sai lokacin sahur wani lokaci ma sai mun zo mu yi gaugawa muna tayar da matan musu ku yi sauri ku yi sauri ku za muna alhijir na shirin ketowa ai sauri alhijir na shirin ketowa daga masallaci muke haka sabon suka ci gaba da yi har umar ya bar khalifanci ana ci gaba da wannan sallar aka ci gaba da tafiya sai da manya-manyan sahabbai suka bar duniya sannan sai aka sake komawa kuma sai ka ce to sallar nan dai wallahi lalaci ya kai lalaci ya kamata a dari kamar sheta farko farko da ai sallar isha ayi shikenan sai da an yi sallar isha sai ayi to nan ma kuma sai aka kama sabani wasu su yi raka a goma sha ɗaya wasu su yi raka a goma sha uku wasu ma su yi har raka a ishirin ta wani abu amma haka jeru ba irin wa'ancan da sabai ke yi ba su gajeru suke yi nan da na an sallame kai har ta kawo gare mu muna afirka ta kawo gare mu nan ko da muka tashi da muka iski ana wannan tarawihi tarawihi kun san dalilin yasa aka ce masa tarawihi wai sallar da ake yi ana hutawa don asalinta haka take a tarwihu hutawa da in aka ja raka aka yi raka a guda biyu dogaye aka zauna aka yi tafiya a sallame a sake yin wasu rakoyi guda biyu dogaye a zauna a sallame ba an samu raka a guda hudu ba to kaga sai a dan zauna a huta mutane kowa dan je ya huta huta can bayan an huta kuma a sake dawa kuma a dora ai wasu raka a hudu a zauna a dan huta kaga an samu takwas sai a tashi kuma sai a kawo su raka'a guda biyu sun zama nawa sun zama goma sai a yi vitri kawai shikenan kowa sai ya wace shine asalin tarawihi to daga ba sai ya zama kawai nan da nan na ake dakwa inna ina kalka wasara wallahu akubar nan da nan nan da nan sai ka ga an gama haka muka iske kasar na ana nan da nan da an gama tarawihi to har yanzu ma gashi na shi na akai ko shi na aka hayyanzu yanzu sai daga baya-baya yanzu duk bai wuce shekara 20 ba da aka dawo da kuma wancan na asilin shi ne sallar tahajjudi ba wuce shekara 20 ba da kawo sallar tahajjudi 20 ko zuwa 20 da ɗan wani abu kaɗan don ina tunawa lokacin ina jega ko da tahajjudin aka fara dawa lokacin ina jega da aka fara dawa da shi daga kano aka ɗan fara shi ko shi kuma ɗalibanmu da ke zuwa madina suna yowa karatu suna dawowa su suka fara tahowa da shi in ban mantawa akwai wani gari lolo can wajen kamba can tsallaken ruwa lokaci ina zuwa can tafsiri tafsiri ramadana ina sa bana zai kai shekara 26 zuwa 25 lokacin 25 zuwa 26 ko da nije garin tafsiri sai ni tara mutanen garin nike musu akwai wata sallar da ake yi yanzu shi ko ta ramadana amma sai cikin dare ake yi suka ce cikin dare ce kwarai kuwa ba ba irwa da kuka tarawihi ba ko da ita a asalin suka ce to shugaban su wani bayarbe ne ya shugaban kungiya a lolo sai ke malam ayi yi ta annabi ya yi ta nike annabi ya yi ta ayi ne muka sake muka fara fitowa cikin dare muna jagoranta wannan sallah wallahi malam sallar nan saboda farin jininta sai gashi taron da ake wajen tarawihin nan bai kai taron da ake na can cikin daren ba irin karfe ɗaya muke tasowa sai zuwa karfe hudu a ruhe mun aka yi aka yi to shine mutanen lolo kullum har yanzu suna magana ni ni kai musu wannan sallah ta tahajjudi ni ni kai musu wannan sallah ta tahajjudi Allah ka sa mu gani so kaga sallar tahajjudi bata jima da dawowa ba da ba an batta gaba daya amma ita a asali wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan laka na fata an gano nan kuma ita ce wadda sabon manzo Allah sun kai ita ce ma wadda shi manzo Allah kansa yayi kwana uku don gudun ka a fallanta su yadda dakata to daga kaga annabi yayi ta sabon manzo Allah sun yi ta to kaga iya hujja an tabbatar da hujja kuma ita a tushe wannan tarawihi lalaci ne mai da mu aka kama wannan tarawihi na farkon dare kuma maimako a yi farkon dare sai a rika yin kuma gajeru inda ma dai farkon dare kawai aka ana yi dogaye to sai ya zama kuma gajeru na ake yau ma idan kace kai limamin tarawihi ne za ka ja sura mai tsawo wallahi kana boyoyowa baya ka ga kai daina daga kai sai masallaci duk wakewa za a barka da masallacin saboda ka idan dai kana son a kare a fara da kai da mamu a kare to wallahi kai ma ja kananan nan ne zo ka alamtara kai wa wala rabbuka bi ashabil fil Allahu akbar <laughs> shike da wai alamtara kai ita ma raba ta akai biyu <laughs> Allah ka samu gani mm to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tahajjudi sahabban manzo Allah su yi tahajjudi kuma don sahabban manzo Allah suna tahajjudin nan sai Allah sauko da aya yana yaba musu سيتي تتجافى جنوبهم عن المضاجع anil تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون الله يكي تتجافى جنوبهم عن المضاجع suna nisantar da sasanninsu daga wurin kwanciya kana cikin bacci kana jin daɗin bacci sai ka tashi ka je ka yi ka taso ka zo masallaci ka iske abokaninka ka iske yan uwanka ka iske warinka ka iske yanninka ka iske kanninka ka iske maza ka iske mata duka a masallaci an zo mi za a yi sallah za a yi sai a haɗuwa kawai a ci gaba da karata alkur'ani ana salloli ana roƙo Allah ta tajafa junubuhum anil mabaji yad'una rabbahum suna kiran ubangijinsu suna addu'a ga ubangijinsu khawfan wa tama'a suna jin tsoron azabar Allah suna tsammani samun rahama Allah kuma bayan wannan aikin da suke na tahajjudi ba wannan aikin da suke na qiyamul laili wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suna ciyar da abin da muka azurta su suna da dukiya suna ciyarwa sabon manzo Allah kenan suna taimaka ma yan uwansu mabukata musamman a wannan wata na Ramadana ga salloli ga wa'azi ga karatu alkur'ani ga kuma sadakoki Allah ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahu ba wata rayuwar da ta sa abin da aka koye musu na lada na rahama ba wanda ya san wannan abun in ba Allah ba min qurrati ayunin abun da zai nasar da idanunsu abun da zai gamsar da su a ba su sai sun gamsu sun ce ya ishe su Ya za a jaza'an makanu ya malun wannan sakamako ne ga abun da suke aikatawa al-imam ahmad ya rawaito hadisi mai tsawo daga sa'id ibn Hishami. aisha radiyallahu ta'ala an tambaye ta game da qiyamul layli wanda manzo Allah ke yi ya manzo Allah ke qiyamul layli sai take ce ma sa'id ibn hisham alasta taqra'u sura ya ayyuhal muzammil ba ka karatu wannan sura ya hal muzammil ya ina karanta ce to ai wannan sura ta faɗi yadda manzo Allah ke yi don ga wannan yanzu da kuka karanta nisfahu aw yanqus minhu aw zidi alayhi warattil alqur'ana tartila kai bayani yadda manzo Allah ke kiyamul layli ai an sake mata tambaya aka ce mata ya manzo Allah yake kiyamul layli tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kiyamul layli har sai da kafahuwansa suna kumbura saboda daɗewa a tsaye har kafafuwansa suna kumbura ina fata an gane wannan wannan duka a lokacin da aka farlanta masa kiyamul laili ne kame a sassauta ma al'ummarsa ba an sassauta ma al'ummarsa wasu sun ce shi ma an sassauta masa wasu sun ce a har yabbar duniya qiyamul Laili wajibi ne don har duniya yabbar duniya yana yi kuma babu da aya guda wadda take manzo Allah qiyamul Laili ba wajibi ne gare ka ba amma gashi muna da wa Laili fata hajjat bihi nafilatan laka kaga umurni ne kuma asalin umurni wajibi ne sai idan wani akwai karina wanda ta dauke shi daga wajabci to suka ce karina ita ce karshe wannan surar da zamu fassara yanzu suko suko suka ce a ba karina ba ta manzo Allah ta ba ta mu ta mu aka sassauta ma a manzo Allah ba sassauta masa ba don gashi har yana yi yana kiyamul leli sa su kumbura ina fata an gane wannan wannan sura kuma annabi ya ci gaba da wannan sabai sun ci gaba da yi har sai da aka kammala shekara ɗaya bayan an kammala shekara daya shikenan sai wannan aya ta sauko ina fata an gane wannan wa yara ba'dul ulama anna wujuba tahajjudi baqin ala nasi jami'an to amma akwai ma masu ra'ayin cewa tahajjudi wajibi ne akan kowa har yanzu wacce aya bata ce ba wajibi na ba bata dauke musu wajibcin ba <laughs> wajibi ne kai kiyamul Layli sai dai ya danganta alal qalla dai wajibi ne kai ko da raka'a biyu ne ko da raka'a biyu ne wajibi ne haka wasu suka suka gani wa annahu lam yunsakh ba goge ba shahi ba wa inna mallazi suka huwa wujubu qiyami juz'in muqaddarin min al-layli abunda aka soke kawai shine a ce akalla sai ka samu sulusi ko ka samu nisfi ko sai ka samu a'a yanzu babu wannan kawai dai akalla dai ka dai qiyamul layli ko da da raka a biyu ne kai ko da da raka a guda ne wajibi ne sai ka yi ta ina ba ta gano nan wannan malaman suna da masu wadi wannan su ma kan ka kalle su zaka suna da hujjoji la yanqutu kathiran anin nisfi kuma ya zama kada ya rike mafi yawa daga nisfu din so amma dai duka dai wannan maganganun ne na malamai amma dai al-arjahu hadhihi al-aqwal al-qawl ar-rabi fa inna ayata surati isra hiya qawluhu wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka tadullu ala anna wujuba at-tahajjud qad baqiya alayhi sallallahu alayhi wasallam wannan aya ta suratul isra'i tana nuna tahajjudi ya zama wajibi ga manzo Allah har yabbar duniya shi wajibi ne yi tahajjudi ba ma matsal ba wai musabbi na ba gare shi mu dai magana mafi inganci mu ba wajibi ne ba amma shi manzo Allah wajibi ne shi take magana mafi kyau Allah ka samu dace ah, Allah mai girman daukaka yana faɗa a wannan ayar da Allah ran mai karanta muna a hali yanzu inna rabbaka ya'lamu lalle ubangijinka ya san annaka taqumu kai kana tsayuwa manzo Allah Allah yake kai kuma kana yi kuma shi Allah da ya sa ka ya san kana yi adana min sulusai laili kana qiyamul laili cikin dare mafi karamci daga ni yanke sulusai a kasa dare kashi uku to kashi biyu abinda bai kai kashi biyu ba cikin uku kana yi wa nisfahu wani lokaci kuma ma sai ka tsaya nisfahu rabi kenan in kai sulusai ni wato yahi nisu yawa domin kashi uku ne kai biyu gaba daya guda ne kawai sai ka kwanta kai bacci Allah ya san kana haka ko kasa ga haka kadan to sannan kuma lokaci kana nisfahu kana rabi duk mun sani rabin dare to ba kai dai wasulusahu wani lokaci kuma kana sulusi in aka kasa kashi uku sai kai kashi ɗaya, kashi biyu kuma ka huta ka kwanta kai bacci kashi daya kuma na kiyamun lailinka mun san kana haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mun sani to ba kai kadai ba kake wa ta'ifatum min alladhina ma'aka akwai su jama'a cikin wayanda ke tare da kai banka. su ma suna irin abin da kake yi mun sani inji Allah wallahu yuqaddiru layla laila wan nahara dama shi Allah shi ke kaddara dare shi ke kaddara yini shi ke kawo dare shi ke kawo yini shi ke sa dare ya yi tsawon lokaci yini ya yi gajarta ne lokaci yini yayi do eh, tsawo dare yayi jarta duk aiki Allah na Allah shike haka sarka shike kaddara ma kai kwana kai kashi ɗaya bisa uku ko kai rabi ko kai sulusi duk kaddarawa ce ta Allah alima allan tuhsuhu Allah ya san ba za ku iya tantancewa ba ka gane cewa shi yau kashi ɗaya bisa uku na ni sallah Ko sulusi ni ko kuma a'a sulusai ni ko nisfi baka baka iya gane wani lokaci baka iya gane. amma shi Allah ya sani kai dai ka yi sallah kawai baka ya ganewa ce awa nawa ne to kuma awan eh, nawa ne percentage din ba za ka iya ganewa ba amma shi Allah ya sani fata ba alaikum wannan tasa sai Allah ya tuba ya dawo da ku ya yahe muku don an ce sai ka yi sulusi cikin dare to yana yiwa ka kasa wani lokaci ko kuma sulusi ma ka kasa shi wai sulusi ne ko ba sulusi ba to sai Allah ce to yanzu ba magana sulusi ba dole ne sai ka yi sulusi ba ba dole ne ka sai kayi rubu'i ba ba dole ne ka sai kayi nisfi ba ba dole ne sai kayi sulusani ba in mm, babu wannan amma dai fakara umma ta yassara min alqur'ani ku dai karanci abun da ya sauka cikin alqur'ani wajen tahajjudin kenan ku dai je ku yi tahajjudi gurgudon abun da ya sauka ga ba mu kaddara muku cewa dole dole sai kaza ba a'a ba mu ce dole sai raka'a goma ba ko raka'a goma sha ɗaya ko raka'a talatin ko raka'a ishirin ba mu ce haka ba ba mu ce sai raka'a uku ba ba mu ce sai an kasa dare kashi kaza zuwa kaza ba ku dai abin da kuka iyawa gurgudu ma ta yassara alima an sai ya kunu minkum marda Allah ya sa akwai wasu masu ya sa ana samu marasa lafiya cikin ku idan aka ce mai lafiya yayi kashi dai bisa uku kai ma mai lafiya mara lafiya kai kashi dai bisa uku kaga akwai wahalarwa ka sai a ce to kowa yayi gurgudu abin da ke iyawa mai lafiya yayi gurgudu lafiyarsa mara lafiya yayi gurgudu rashin lafiyarsa saboda Allah ya san da akwai marasa lafiya daga cikinku. ku wa akharuna yadribuna fil ardi Allah ya san cikinku ku akwai wanda ke tafiya mutum yana cikin halin tafiya akwai wahala ya tsaya yi qiyamul layli to duk Allah ya san da wannan saboda shi yasa ake sassauta muku Yaftaguna min fadlillah suna tafiya doron kasa suna neman falala Allah wani dan kasuwa ne falala Allah yake nema wani kuma a'a da dabbobi ne yake yana kiyon dabbobi ne cikin daji yana tafiya kaga yana neman falala Allah ne to duka Allah ya san da wannan wa akharuna kuma bayan haka ma akwai wasu su kuma su kuma na fi sabilillahi suna yaki ne domin daga addinin Allah mayaka ne an je yaki ka je yaki da dare da rana ana cikin yaki kaga qiyamul layli zai ma wahala a lokacin Allah ya san da wannan to karshe dai kai faqara umma tayassara min. ku karanci dai abin da ya saukaka tunna akwai mara lafiya akwai matafa akwai mayaka akwai masu uzurra duka an sani to fakara ude ma ta yassara min yanzu babu magana cewa eh, eh, nisfahu aw sulusahu duka babu wannan abin da ya kace fakara u ma ta yassara min wa qimus salata ku tsayar da sallah ta farilla da sallah ta nafila ku tsayar da ita yadda manzo Allah ya zo da ita ku yi ta kan lokacinta wa atuz zakata ku bayar da zakka ga dukiyoyinku da Allah ya baku zakka ta farilla da zakka ta nafila ku yi fi sabilillahi kyautata ma yan uwa sannan kuma ku fitar da zakar da hake hakkin Allah ku ba mai hake kayansa wa aqridullaha qardan hasana kuranta ma Allah rance mai kyau Allah bai da bukatar rance amma dai ku ba suwa don ya biya kuranta shi kiyama kama yadda ka san in ka ranta ma mai in ka ranta ma wani sadda ya samu mi zai yi biya zai yi to shine aka aro wannan abu aka ce ku ba Allah shi ko ran tashin kiyama ya biya ku amma Allah bai bukata baramce me ka zaka ba Allah abin da Allah ke bukata Allah bai da bukata komai amma dai karanta ka ba dan uwanka in ka bashi kamar ka ba Allah ne ba shine hadisi ya inganta baran tashin kiyama za Allah zai sai da wani bawan Allah yace bawan Allah ce na'am na zo gidanka nike ka taimaka mini da abinci ka hana mini Allah fa ce yace Allah kai da kanka ka zo gidana in baka abinci ni hana ma ce kwarai kuwa na zo gidanka nike ka taimaka mini da abin da zan ci ka hana mu sai ba Allah ce ce mai kamanta da wani makocinka ya sallama ma ce ka taimaka mai kake babu kuma kana da ai ni na ka hana ma ni ka hana ma sai ajiye zuciya ya ce masa ba na taba cewa ka sha da ni ba ka hana min na zo na ce ka taimaka mini da abin da zan sha ka hana min Allah kai da kanka kwarin bawa na wane ya zo ka hana masa ran taji kiyama Allah zai tsaye da manya-manya alhazan nan marwata yana yi musu wannan tambayoyi wanda Allah ya ba dukiya suna rikewa a ce na baka dukiya na yi ma kaza na yi ma kaza amma na zo na ce ka bani ka hana mu ka hana ma bawa Allah ka hana ma Allah hana ma wani hana ma Allah kuma hana ma kai ne wannan abu domin Allah da kansa yana cewa yamnu adam anfiq yunfaq alayka ya da adam ka ciyar sai a ciyar da kai ka ciyar sai a ciyar da kai ka taimaka ma talaka shi ko Allah sai ya taimaka maka ka ba talaka sai Allah ya baka ka rike sai Allah ya rike asma'u biyar abubakar siddiqu yaya aisha matar nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta zo ta iske manzo Allah tace miji na jabir wato yana hana eh, yana da dukiya kuma yana bani dukiyar ni kuma ina ɗiba ciki ina taimaka ma talakawa shi ya daidai ko ko in bari don ba dukiya ta ba dukiyar mijina ne sai manzo Allah ce mata a'a fiqi yunfaq alayki wala tumsiki fa yumsak alayki ki sai Allah ciyar da ke da ke da mijin naki kar ki rike Allah ya rike hana muku saboda ka ba wani ba kai hana ma wani hana ma kai ina fata an gane wannan Allah ka mu gani so wannan da yana nuna ma kenan da Allah ke cewa wa zakata ku bayar da zakka wa qaridullah qardan hasana kuranta ma Allah rance mai kyau ana nufin ka ba bayin Allah ka taimaka ma bayin Allah shine ramce ga Allah wa ma tuqaddimu li anfusikum duk da kuka gabatar don kanku bi ma'ana duk da kun kai na bayarwa ga 'yan uwanku na alkhairi ya danganci sadaka ne ya danganci qiyamul laili ne ya danganci karatu alkur'ani ne ya danganci magana mai kyau ne duka wani aiki alkhairi da kun kai min khairin ko wani iri alkhairi shi yasa aka zo da shi min khairin na alkhairi dai ko wani iri ne to tajiduhu inda Allah za ku same shi a wajen Allah kina Allah zai biya ku duk abin da kai na alkhairi shine zaka girba a gaban Allah tajiduhu inda Allah huwa khairan Allah shine mafi bijin komai kuma abinda Allah zai baka yafi abinda kai zaka bayar zaka bayar da goma sai Allah ya baka saba'in ko ya baka ɗari bakwai ko ya baka ma ninkin ba ninkin ka Allah ya fi ku sannan kuma abun nan da Allah yake ka ba ɗan uwanka wani ka bashi Allah ya fi ƙarfinsa in ba yana son ka da alkhairi ba sai ya ba wannan wanin wannan abun kai ko sai ya hana maka to amma saboda yana son kai ka samu alkhairi sai yake to kai ka bashi don kai ka samu in ba haka ba almajirin da ya zo gidanka yana bara ka hana masa sai Allah ya ɗauku dukiya mai yawa sai ya bashi in ya bashi kai kuma taka sai ya kwace sai ka zama almajirin shi ko ya zama mi ya zama mai kudi da yawa ai mun gane su ko Eh, da yawa mun ga haka mun ga wanda za yaro ne yanzu ya zama mai gida shi kuma mai gida yanzu ya zama mai ya zama yaro da yawa mun gane su bara ne nike ji wani malami ya ba da kisar wata mata wadda ta taimaka ma wani almajiri almajiri ne wanda ke irin wayan gada ke zuwa cikin gari suna bara wanda mu muna fada da irin wannan abun ya kamata a ce in zaka turo yaro gari ya zo yi karatu to ka dauki nauyinsa ba sai yayi bara ba yazo ya zauna yayi karatu cikin nasuwa yazo yayi karatu ka turo mai da abin da yake ci da abin da yake sha yayi karatunsa ba sai yayi bara ba baran nakkasawa ne walakanci ne to wannan yaron sai Allah hada shi da ke eh, ya yi mata wanke-wanke ta aike shi ya yi min ita ko in ta dafa abinci ta ɗiba ta bashi to amma dalilin haduwar dalilin da yasa Allah ya hada su ya zo bara ne sai ta gane shi kazan kazan kazan ta je ta masa wanka ta samu sabuni da detol ta wanke shi tas ta wanke mai kayansa duk ya ta kakkabe ta duka sai yaro ya koma normal yi ne ta ce to shikenan ta bashi kaya ta sa an ka sayan masa kaya tufafi an kai watsi da wayancan nashi kawai ta maishe shi mutum ya to shi kenan to daga yau ka rinka zuwa kana karba abinci gida ta rinka shi kenan sai ya zama kamar dan gida kamar ɗanta ta rike shi kamar ɗan yaro na ya ci gaba da karatu kaga daga nan sai ya samu foundation da zai yi karatu don inda ba ta yi mai haka ba da ba zai iya karatun ba sai ya samu foundation da zai yi karatu ya yi wannan karatun to in kai karatun Allah wannan da kake gani alifun ba'un ta'un sa'un dinga in ka samu ka yi shi wallahi ba bokon da yi karhinka sai dai in baka sa kai ba kawai shikenan sai ya zama ya ta karatu haka shikenan yana komawa kauyen su ya samu karatu mutanen kauye aka dungura aka dunguma aka ce ai ba wanda ya kamata ma a zaba ciyaman sai shi na local government sai ka zabe shi ciyaman na local government sannu sannu bawa Allah na sai gashi ya zama gwamnan jiha ashe bai manta da abinda matan nan ta yi mai sa ba sai sannan kawai sai ya haɗa kwambayi na tawagar gwamna sai gidan garin da ya yi wannan karatun ko da yake zuwa ya iske gidan kamar eh, tun shi yaro na yana iya gane gidan yana zuwa sai ya gane gidan yana ganewa sai ya shiga yake yana son ya ga matar da ke wuri nan aka shiga ita matar da mutanen gidan kowa cikin tashin hankali ana ganin ga jami'an tsaro ba su gane cewa shi gwamna ne ba ga jami'an tsaro ga sojoji ga 'yan sanda ga civil defense ga <laughs> yana shigowa sai ce na wanci aka ce ga sai ta zo ta zauna jiki na rawa da ce gashi gashi to shi ne sai ya yi mata bayani shi ne wani shi ne wani ce yanzu kai ne ba wa kai na <laughs> daga nan take kawai ba da umarni aka roshe gida aka yi sabon gina aka kare wannan ya biya mata kujerar makka daga nan da sai an ka turo mata allowances kawai daga nan sai ta zama cikin gwamnati ita ma to kaga in ka ba mutum tunan duniya ba mamaki tunan duniya Allah ya biya ka to idan aka je lahira baka sa abin da Allah zai baka ba dai ita Allah ya biya ta domin kaga tana da yaya ai amma ya ta ba wanda ya gwamna amma wannan sai kace Allah ya yi shi gwamna don kisan don kasan baka san wanda zai zama mai amfanin ka ba don mata suna da wannan wautar suna da wannan wautar kila eh, kina zaune wa kiwo je baki baki da miji sai kawai mijin wata ya gane ki ya ce yana son ki sai a zo a yi aure ko da kike zuwa baki da da ko guda amma ko da kike zuwa sai ki iske mijinki yana da ƴaƴa da waccan kila irin halinku na mata a kama bala'i a kama rigima ita wannan sai ta bar yayan nan daga nan kuma ke ko ke samu dama dada sai ki ta gallaza ma yayanta ai duk abu da ta yi miki sai ke rama akan yayan ai ba yayanki ne ba ke yayanki su ne naki yayan waccan ba naki ne ba kuma kuma da ya raba su dole ko wace ta koma gehinta to bai da karhin daukar nauyin hayan dole ke da ki koma can ki je ki dauki nauyin hayan gidanki ke ma wannan ki dauka amma a haka kuma sai an yi iltika saki na ni kowa na gidanta sai an haɗu an yi fada ƴaƴansu suka taso haka cikin fada ana ta rigima ɗaya daga cikinsu wadda ta kowace bala'i cikinsu mai cuta samun yankin jayen sai Allah ya taimaki ‘ya'yan waccan ɗin ɗa guda daga cikinsu sai Allah ya azurta shi da arziki shi kuma ɗan kasuwa sai kama kasuwanci ya kama kasuwanci ya kama shi siyasa nan take sai gashi Allah mai girman daukaka ya daga darajarsa a cikin Niger yanzu haka ya ka faɗi sunan dan ya ka faɗi sunan dan mafi yawa kila cikin masallacin nan ba ba a rasa wanda suka san shi an san shi Niger ko da ka mace sunan a Niger an san shi da ka faɗe shi Kano an san shi babban dan kasuwa ne wallahi bawan Allah nan ina can yake aiko buhuhuwa na masara na shinkafa na dawa zuwa ga waccan matar mai fada da uwatai ya aiko abincin da za ta ci na shekara guda da ita da ‘ya'yanta ‘ya'yanta mata guda uku Abin da take ci a shekara sai an yi total sai ya aiko mata sannan ya haɗo da kuni ya ɗauke ta ya kai wayan gada a kansu ne take fada da waccan sai ya ɗauke su duka sai ya sa su cikin arziki ɗaya daga cinsu ya san mai katon ya mota don direba ne daf ya kama tuki motar na ta samu matsala ya zo ya buɗe mai katon shago yake hita batun motar haka da ya rike ƴaƴan gaba ɗaya ɗaya daga cikin lokaci ki ba su yi miki abin da ƴan wata ko ƴan kishiya za ta yi miki ƴaƴan kishiya wani lokaci su za su rike ki kuma su za ki don yanzu inda inda ba da shi ba na tabbatar da ba za ta je aikin haji ba yanzu haji ya aka ce mata tana nan da ranta har yanzu in ta jini ta sani Allah ka samu dace nan za mu tsayawa insha Allah amma wastaghfirullah ko eh, ku roki gafara Allah inna Allah gafurur rahim Allah mai gafara ne Allah mai jinkai ne Allah ka gafarta muna Allah kai muna jinkai Allah kai muna rahama sai kuma gobe da yarda Allah sai mu dora inda muka aje auna makaranta daidai Allah shi bada lada kuskure kuma Allah shi yahi muna wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk muito tambayoyi